masha Allah barakallah kai tsaye daga tsakiyar garin dogon dutse a ci gaba da aikace-aikacen renaissance act wanda mai girma shugaban kasa yake gudanar da shi alkawali ya cika guduran wato gashi nan garin dogon dutse sumul sumul sumul sumul kalau ko ina hanyoyi sun tabbata cikin garin dogon dutse cewa da dogon dutse haske ga ta nan y express tun daga peyaji sai a na garin dogon dutse da kuma hanyoyi saura a cikin garin dogon dutse wanda gwamnatin jamhuriya ta bakwai take ci gaba da aikatarwa za mu kawo muku duka abubuwan da za mu ɗauka ko kuma muka ɗauko muku domin ku tabbata ku gani wasa sun ce gani ya kori shi sunana usaini labran sarki yakin kuma kai gado